haifa ba ba haife shi ba bai kasance kuma yana da wani abokin tarayya ba kuma mun shaida shugabanmu annabinmu mai suna muhammadu tsira da aminci allah tabbata gare shi wanda allah ya koshi da littafin shirya na ƙur'ani wanda yake nuna mana dama da hagu ma'ana hanyar tsira idan muka bi gaskiya muka bi abin da yake kunshi a ciki idan kuma wa'anda ba su ba suka ta shiga hannun hagu allah ya kiyashe mu bayan haka ina mana ba da zuwa ga wannan masallaci wanda yake a daura da gunduma harwa gana wanda kuma yake zaune a anguwan dawaki wanda yake masallacin umma masallacin al'umma gaba daya to kamar yadda muka sani an yi tafsiri shehunai malamai da sauran almajirai yau kwananmu ashirin da bakwai na watan azumi dare da rana ana hidiman bautan Allah amma kamar yadda malamai suke faɗi da imamai suke faɗi wani lokaci sai muna tafiya kamar muna tafiya ne da ruwan guzuri ana tafiya ana tafiya ana raguwa ana tafiya ana raguwa maimakon kuma a ƙaru to alhamdulillah duk da haka dai an yi ƙoƙari ƙwarar gaske dattawa matasa yara maza da mata suna halartar masallatai wurare daban-daban to idan fa kunna ya ji gangan jiki ya tsira an hana mu kaza ƙur'ani ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce a bari Allah ya ce a yi an mana gargadi, har aka zo lokacin da aka mana hanyoyin horo daban-daban an nuna mana hanyoyin jin daɗi idan ka aikata zuwa aljanna idan kuma baka aikata yadda Allah ya faɗa ba wanda annabi mu tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya zo mana da shi to fa akwai tabewa alhamdulillah an yi wa ƙasa addu'a an yi wa gidaje addu'a an yi wa jihohi addu'a aiwa malamai aiwa sarakuna aiwa yan siyasa addu'a fatan mu nan Allah ya karbi wannan addu'o'in mu gaba daya kasar nan tamu a irin matsayin da muke ciki yanzu ba mu so mu faɗa amma dole ne mu faɗa muna kan siraɗi siraɗinsa ba ma Najeriya kadai ba abinda dukkan wato al'umma musulmai ba abin da aka sa a gaba a gaba da kishi sai musulunci wannan kuma dama faɗaɗɗe ne sai an daure an yi haƙuri an yi naci an kuma riƙe gaskiya an riƙe amana wannan abu su ne wanda za su fidda mu Allah kuma ya tsare mu da kafirci yunwa talauci tsiya cututtuka da wuta ƙara mana kuma basira to a taƙaice dai wannan masallaci na kowa da kowa ne mu ba mu da cewa wannan kaza wannan kaza wannan kaza kuma kowa ya zo mana da ƙarin sani muna karɓarsa hannu bibbiyu kowa ya zo ko yana neman sani idan ya fi ƙarfin masallaci da za mu nemo masa wato wa'anda suka fi kowa sani ko kuma suka fi mu sani don a isar da saƙuƙuna daban-daban da abin da ya shafi addinin musulunci da tauhidi da sunonin manzon Allah da sauran dai aikace-aikace na addinin musulunci a wannan kuma bayan haka kada a manta da dukkan abin da aka faɗa mana kamar da na faɗa ta farko na wa'azin da aka mana da nasihohi da aka mana yanzu ga kuwa duka mu da muke a nan daga sittin saba'in tamanin aka hangi casa'in ko ɗari nawa muke a nan da ka duba dukkan kwanan samari ne matasa to matasa ina jawo hankalinku dare da rana malamai da gwamnati da sautu suna magana akan shaye-shaye shaye-shayen nan fa ba za su sun turo mana yanzu su gurɓata hankalin mu musamman ajandan yahudawa da sauran nasara su fara ɓata ƙasa idan suka samu yanzu ko da girbi kake ko shuka kai in ka girbe ƙasan ai sama babu abin da ake ciki shi yasa su kuma makwabtan namu suke gani yan yara ƙanana da su suke tafiya caci da koina ina na babu to ai hankali maza na neman maza yanzu ƙasashe sun taso cewa duk ƙasan da ba za ta sa doka a kan namiji ya nemi namiji ba ba za a ba ta wani gudunmawa na duniya ba me za mu yi da shi annabi musamman aka sauko da wannan duwali aka kewa ƙasan gaba daya ba sai na faɗa ba ko waɗannan surori da ko ina an tattaba annabawa daban-daban ba su abin an tattaba da don haka ne a ƙarshe nake son faɗa muku na farko ku yi ladabi ku yi biyayya ku bi iyayenku ku bi shugabanninku ku bi tsari da dokokin hukuma idan ka yi wa'annan wajen duk ka tsira ba ka zama lafiya na ƙarshe da ku koyi sana'a sana'a nan ko kada ka dogara kan wani ka kokari ka dogara kan kanka da kanka idan kuka sayi wa'annan abubuwa duka ko zauna siyasa za ku gani can su ƙasashe ka ƙago wani abu wanda zai karo mutane da sauransu da don haka daga ƙarshe ba na son ɗauka mai lokaci tunda muna da ƙayyadaddai lokaci da malamai za su mana ina mana maraba da zuwa kuma ina mana fatan alheri Allah ya sanya mu a cikin ƙyattattun bayansa muna tsammani jiya ɗin nan ashirin da bakwai daren yau ɗin nan ko jiya wataƙila daren da ake ambato kullum ko ya zo ko yana zuwa ma'ana 27 29 su ne dama suka saura haka ci gaba da roƙon Allah Allah kuma kama da zaman lafiya ba mu abin da za mu ci mu sha mu sura, da muhalli gwargwadon ikon samu wadda muka zo lafiya Allah ya nuna mana baɗi lafiya waɗansu mu Allah zai kawo su waɗansu zai zama to sun riga sun sun yi gaba sai dai Allah ya haɗa mu a can aljannan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu mun gode mun gode Allah ya ba da lada malamanmu Allah ya ba ku ladan aikin da kuka yi da kuma azozi da kuka yi da karance karancen da aka yi Allah kuma kiyaye mu ya kiyaye ƙasa mu ya kiyaye ɗan uwanmu ya kiyaye matan mu ya kiyaye dukkan abin tsoro da muke jin tsoro wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu Jadi bu, hah? Thank you.

lalle da za mu koma zuwa ga mahaifinmu malaminmu kuma wanda ya jima shekara da shekaru shekaru ana haskakawa wanda kasan da yawan mutane sun samu hasken da ya haska na duniya wannan ya soke wannan kasa Alhamdulillah. Ne?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 da wazirin marigayi yariman gombe alhaji ya hammari da alhaji kawo Dan malikin gombe Dan malikin ba? Dan malikin gombe gombawa da waɗannan zunzurutun matasa da suke gabanmu wanda mu ma da can shekarun baya da kuke nan haka muke kun ganni ko yadda kuka gan ku nan aka da nake nima furfuran nan duka zuwa ta yi ta same ni rana tsaka <clears throat> gemun nan ma haka ya zo ya same ni rangadar ban da shi amma da ya zo ban masa ƙiyayya ba ina da shekara ishirin da shida daidai da gemun ya fito ya daidai sai na ce to zauna mu tafi tare da haka na bar gemu na ina da shekara ishirin da shida daidai a rayuwata a lokacin yayuna da nisa ba mai tunanin barin gemu To alhamdulillahi mu shi alhaji Aliyu Modibbo da ya gina mana wannan masallaci da kuma laburare inda bayan azumi kafin azumi kullum ana darasi kowane sati a wurin. Shi alhaji Aliyu Modibbo muna tare da su da gidansu da iyaye tun muna ƙanana babansu ana kiransa makaddan umaru Makaddan ɗin shi ne da wanda suke daga alkali sai shi makaddan. to shi makaddan umar yana da alhaji muhammadu yana da alkali usman ako yana da shikaire yana da shi ma akwai sa'idu alhaji sa'idu garkuwa wanda ya rasu akwai kuma shi aliyu modibbo yana cikin na baya-baya a cikin yaransa alhamdulillah babansu malami ne makaddan umaru a zamaninsa su ake nema duk matsala in ta taso ko nan fadar gombe ko akko ko wani wuri duk abu ya taso wajen su ake zuwa kuma babansu mutum ne karimi magadan umaru karimi akwai lokutan da aka yi wahalan yiwuwa a shekarun baya idan an ga ya fito ya taso daga kofar gida zai shiga gida to mata sai su fahimci wasu sun zo sun koka masa ba su da abin da za su girka yau saboda haka in ya zo madafinsu abincin da za su dafa yau ci zai ɗauka je ya baya wasu su je su dafa da sun ga ya bullo daga kofar gida rige-rige ake maza a ɗauki gari a je a ɓoye da nisa don da ya zo duk abin da ya samu na abinci ɗauka zai ya kai wa mutane a gobar gida kuma shi magadda umaru ba za ka girgi mutanen da za su je gidansa su ci abinci da kwanukan su ɗiba wa ‘ya'yansu da matan su kai musu ba dare da rana Ta su ma haka din suka yi ta yi kowa ya iya bujintansa to shi aliyu kun ga shi ma ya ƙara da himmatuwa irin bujunta wanda ya mana na wannan ci gaba na addinin islam da muna fata kuma ku yi ta tunanin zamowa irin yadda aliyu modibbo ya yi kuma ku yi hakan nan sannan abin da ya yi nan yanzu duk abin da muka yi aka rubuta lada yadda ake rubuta mana lada haka ake rubuta wa shi Aliyu Modibbo haka ake rubuta babansa haka ake rubuta mahaifiyarsa da ka duk abin da kai na alkhairi in an rubuta maka ce to haka ake rubuta iyayenka saboda haka in kuna so ku yi wa iyayenku gata ba wai iya a saya musu riga da jamfa da wando da alkebba da makamantansu ko mota ko mashin ba a'a ku yi karatu ku je har bayan sun mutu yanzu Umar baya rayu shekaru da yawa amma duk wata hidima da aka yi na alkhairi a nan ko littattafan nan wani ya zo ya ɗauka ya karanta shi Ali Modibo bayan ladan mai karantawa shi ma za a ba shi lada babansa da mahaifiyarsa za a ba su lada saboda haka wannan ana kiransu sadaka jariya wanda ba ta karewa alhamdulillahi kun ga taron kunan yara da irinmu irinmu ne na samu nan a cike to farin cikin da nake jinsa a yanzu in an kasace goma da bai fi kashi ɗaya zan yi farin ciki ba amma samun yara ƙanana irin ku an nuna kamar yabanya ce aka shuka yanzu ne addinin musulunci yake yabanya tana tashi addini zai ci gaba ne kun ga mukan nan yanzu dan karasawa ne kaɗan ya saura amma ku yanzu ne kuka kama aiki daga da an ga wannan masallaci an san masallacin an tanada mata an tanada masallaci masu hidima masu gina addinin islama masu gina musulmai wanda nan gaba su wasu zamo alƙalai wasu zamo 'yan sanda wasu zamo ganduroba wasu zamo immigration wasu zamo sojoji duk su je su ta yada alkhairai da kakkafa al'ummar musulmi suna ciyar da addinin islama gaba saboda haka yanzu wannan taro da muke ciki ba alkhairi kaɗan ba ne ya taru a nan ba kuma farin ciki ƙanƙani ba ne yake tare ga dukkan wanda yake hangen nesa abinda muka fuskanta a nan gaba saboda haka muna fata yadda aka ɗauki waɗannan matakai allah ya ƙara inganta komai shi imam da yake ta kaiwa da komowa kullum ya nuna muku dare da rana a kawo ci gaba a wannan masallaci shi ma ku ci gaba da masa addu'a duk sanda kuka yi sallah ko sanda kuka yi tunani wani abu na alkhairi ko ka dauki alkurani ko ka karanta ko ka kai zongo kun gaji za ku huta ku roƙi Allah shi wannan imam Allah ya ƙara masa albarka Allah ya tsawwala mana rayuwarsa ya kyautata mana tunaninsa da basirarsa da hikimarsa ta yadda ya kirkiro irin wannan taron nan da muke ciki kar ku manta da wannan saboda haka kun ganin gidan kadi usman baba liman ya zo ga waɗannan duka mazan jiya ne wanda mun dare muna tare da su to ko kuma yadda muka rike juna ku rike juna hannu biyu nan gaba duk wani abu da ya taso a ganku tare koyaushe to Allah ta mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you. suna ba ta ba ne da gara cika masa yana da mutum sa da kare na wani wasu da yawa suna ba da gara muna cikin karatu kuma muna saurari samun muka samun ƙarin fuskoki daga cikin shi na kuma muna da ƙari a bayan samun ma'alƙari kuma

Wai hana karatu Wai hana ci gaba da karatu minan lahadi minan lahadi minan lahadi da ake karatu daga majalli a sassan gabarin nan ina so a gani tsari a ba su hau ba na kuma ta yi yau har yanzu karatu ne ke ba har yanzu karatu ne ke yana kan karatu wasu ɗaliban sai ke samu ba shi ya kai koyar da su amma ne ya tsara sai ya yi kai har duniya da haka ya bar digiri yana digiri yana kada digiri digiri digiri ya kama hanya da haka a rufe ga gaskiya suna ba ta zaɓi da da da da da da da yana kuma muna da sauran da sun da biyan kuma da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

أرسله بالهدى ودين الحق ليسكره على الدين كله ولو كره الكافرون مجرما الشيخ المفسر مجرما تنقوى الشيخ عثمان إسا تالياوى مجرما الهجي آية هماري وزير يريمان قنبي masu girma members na high table sai a mana haguri yan uwa masu sauraro yan uwa na ɗalibai yan jaridu yan agaji assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa ma wannan masallaci mai albarka masjidul umma ko wanda ɗan buram gombe dr aliyu modibo ya assasa allah ya saka da alheri to mun samu ana bayani akan famili na wannan bawan allah dr aliyu modibo da abin da ya shafi mahaifinsu da abin da ya shafi ‘yan uwansa, saboda haka sai in ce duka na yi adoptin, in ji turawa, na yi adoptin. Wato, na yi da abin da aka faɗa kenan ba sai na maimaita wani abu ba. Saura da me, ku ‘ya'yanmu matasa, bisa ga alamu yawanci masu sauraron matasa ne, daga talatin ne yi ƙasa. fitiyatun ne irin ashabul kafi saboda haka saura da me bayanan da muka ji mu ɗauka mu yi aiki da su musamman a inda ɗan uwana yake cewa a yi a nemi kamantuwa da dr ali modibojen aikata alheri ina tuna wani mawaki da yake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu wai ku nemi kamantuwa da mutanen kirki domin kamantuwa da mutanen kirki shi kansa rabo ne to duk aiki na alheri da aka ce an yi to so ake a yi koyi da shi shi ne ma amfanin karanta tarihi in an karanta tarihi an sami wani ya yi aikin alheri a yi koyi da shi an sami inda wani ya faɗi a kaushe saboda haka muna kiran ‘ya'yanmu matasa shi gaba da aikata alheri da farko dai kamar yadda aka sani in an sami tarbiya farawa daga bautawa Allah maɗaukakin sarki biyowa da biyayya ga iyaye sannan sauran abubuwa kuma za su biyo baya tarbiya ta kirki kudin nan matasa ku tubala ne na ginin al'umma yanda in za ka gina gida ko za ka gina wani ofis ko gida ko hotel za ka nemi tubala masu ƙarfi za ka bincika wani gidan blog ne ake gina ake gina ainihin tubala masu ƙarfi don ginin ka yayi ƙarfi to ku nan ku ne tubala na ginin al'umma in kun sami tarbiyar kirki to ku za ku gina al'umma ta gari to da wannan muke fata Allah mana jagora ya ba iko na tsayawa akan ilimi ilimi ya kasu kashi-kashi. a sheikh al gazali ya kasa ilmi kashi shida ya ce akwai ilmi da ya shafi tauhidi ya kira shi al'ilahiyat akwai ilmi da ake kiransa a ɗabi'iya abin ya shafi ilmin zamani kenan abinda ya shafi gine-gine da sauransu arriyaliyat abin da ya shafi handasa sannan asiyasiyat abin da ya shafi shugabanci sannan almandigiya abin da ya shafi iya magana da kyautatawa da al'aklaƙiya in ka duba su waɗannan kasusuwa ne guda shida a dunkule ishe su ne rabe-raben ilmi ta duk inda ka sami wani fanni za ka shigar da shi cikin waɗannan guda shida saboda haka yake cewa waɗannan ilmai guda shida duka babu komi a kansu yana da kyau a ilmanta a kansu sai dai in an dojin al'ilahiyar a mai da hankali kada a zame al'ilahiyar shi ne abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi tauhidi wani abu imani ne kawai zai sa ka yadda da shi ba ganinsa ake ba a matasanmu akwai masu karanta ilmin zamani a ce musu alhawasul kamsa su suke kawo ilmi wato five senses su ne ji da gani da sansanawa da ɗanɗanawa da shafawa su ne alhawasul kamsa wai su ne za su kawo wa mutum ilimi akwai masu ra'ayin cewa duk waɗanda duk abin da waɗannan siffofi biyar ba su kawo ba wai babu shi wani lokaci an sami wani malami wanda yake bayi da tauhidi wai ya shiga aji sai ya rubuta sunan Allah akan allo Allahu sai ya tambayi yara menene wannan aka ce sunan Allah ne Allahu sai ce to ina yake yara suka yi shiru ina yake yara suka yi shiru ya za ku ɗanɗana shi ku ji shi suka ce a'a za ku sansana shi ku ji ƙanshinsa suka ce a'a za ku ji motsinsa a kunnenku a'a za ku gan shi da idonku a'a yace to kenan ai tunda ba za ku sami saninsa da waɗannan abubuwa guda biyar ba ai babu shi kenan to sai wani yaro ya daga hannu yace to na ji duk abin da ba a gan shi ba ba a ɗanɗana shi ba ba a na shi ba ba a gan shi da ido ba ba a ji motsinsa ba duk babu shi haka ne kace eh yace eh haka ne yace to ina roƙon malam ya yadda in yi misali da shi malam ya yadda zan zo kusa da shi in taɓa jikinsa in tambayi yara malami shi na yadda wai yaron ya doye shi ya taɓa kafar malami shi me wannan suka ce kafar malam ne yaro ya taɓa hannun malam me wannan suka ce hannun malam ne wannan menene suka ce hannun malam a kafa kayin malam ne ya tattaɓa sassa na jikin malam duka suna amsa sai sai ya ce to ina hankalin malam sai yara suka yi shiru ah, in an ce duk abin da ba gan shi ba babu shi to ina hankalin malam ku nuna mini hankalin malam yara suka yi shiru to kenan in dai an ce duk abin da ba gan shi ba babu shi to malam bayi da hankali kenan wannan kissa ce ban san tabbashin faruwarta ba amma dai an yada ta a midiya to saboda haka Allah kadimi ne yana nan tun ba komi bai da farko bai da ƙarshe wani abin abin da ya shafi Allah imani ne kawai yadda ne ba ganinsa za ka yi ba ba jinsa za ka yi ba ba ɗanɗana shi za ka yi ba to duk waɗannan alhawasul kamsa ba za su kawo maka sanin Allah ba don haka imani ne kawai shi yasa wani lokaci ake raba ilmin kashi hudu akwai alfidira akwai kuma alhawasul kamsa din akwai kuma al'aglu akwai kuma alwahayu waɗannan hudu su suke kawo maka ilmi alfidira shine abinda yanda Allah ya yi halittar abu mukan yi misali da tinkiya in ta haifu a bashi kawai da shi da ɗansa da ita da ɗanta ba abinda zai koya wa ɗan neman uwarsa sai kawai ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi har ya nemi nonon uwarsa da kansa ba ya buƙatar sai an koya masa wannan shine fidira yadda Allah ya yi halittar abu aka ce to wannan sidira tana yin kuskure wani lokacin takan yi daidai amma takan yi kuskure domin da za ka kawo mata da za ka kawo wa tinkiyar wata tinkiya daban zai iya kama danta bai sani ba zai iya kama nonon wannan sabuwar tunkiyar bai sani ba wannan shine fidira aka ce na biyu shine alhawasul kamsa waɗannan abubuwa da muka faɗa guda biyar waɗanda suke kawo maka ilmi, su kuma sukan kawo maka ilmi, amma ilimin naƙisi ne sau da yawa za ka ga abu amma sai ka gane cewa ba daidai ba ne ka dubi hannun agogonka ba ka ganin tafiyarsa ƙaramin hannun da dogon hannun sai dai sekon kawai kake gani yana yawo amma hannaye guda biyun ba ka ganin tafiyarsu suna tsaye ne in an jima sun canza kasan cewa lalle ba sa tsaye to kaga kenan hankalinka ya gane maka kuskuren alhawasul kamsa ka dubi rana a sama ba ta fi ƙwallo girma ba amma ta fi duniya girma to kaga kenan ashe abinda idonka ya nuna maka hankali zai nuna maka kuskurensa to shi ma hankali wani lokacin yakan yi kuskure Abin da ya gane bana ta yi baɗi ya gane a ah, wannan ba daidai ba ne ashe bara din kuskure na yi abin da ka gane bara bana sai ka gane kuskurensa sai ka gyara to hankali yana gyarawa alhawasul kamsa na biyar shine wahayi a na hudu shine wahayi shine abinda Allah ya aiko a cikin alkur'ani mai girma wanda shine yake gyarawa wa hankali kuskurensa abinda da hankali ya gane ba daidai bane to wahayi ne zai gyara ya shiga yadda abin yake to saboda haka kaga kenan matakai na ilmi kamar nan fanni kuma sun zama hudu to ala kulli halin abi tarbiya ta iyaye da kakanu kar abi tarbiya ta midiya abin da zai fado ba a san inda ya fito ba a zuba a midiya gama yau sau da yawa mun dogara da midiya fiye da kima midiya kuma kwanakin baya da aka in yi ta'aliki abinda na ce na ce fihi ma ismun kabirun wa manabi'u linnasi midiya ba fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi yadda aka siffanta giya da shasha aka ce akwai amfani mai yawa a cikinsu amma akwai Ah, akwai ah, laifi mai yawa a cikinsu amma akwai kuma amfani to haka midiya take kwanaki a wani masallaci mun yi sallah nake yi wa wani nasiha na ce yaya naga da an yi sallama sai ka ɗauki waya kana sacin kana daddannawa ya ce wai ai askar din, wai a ciki suke to da an yi sallama sai ka ɗauki waya kana a'a wannan whatsapp ne wannan tiktok ne wannan ga da yawa a ciki kaga kenan an bar batun askar kam waɗanda aka koya mana ka faɗi aƙalla dai subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da uku ka sikata da la ilaha illallah wa da la sharika la lahul wa lahul wa huwa ala kulli shay'in qadir waɗannan duka an bar su da an yi sallama sai a ɗauki waya a dinga duddubawa saboda haka ba mu kada dubi waya ba wasu ma da na musu nasiha suka ce wai ai ilmin waya a ciki yake wai karatun ne a cikin waya eh, eh na yadda akwai karatu akwai kuma shutarwa a ciki to don haka ina muku nasiha ku rage dogaro da waya mi'a fil mi'a ko karatun littattafai suna nan a yi karatu a littattafai na sunna ya fi a dogara da abin da yake cikin waya kullum da wannan muke fata Allah ya mana jagora Allah albarkaci wannan masallaci da waɗanda suka raya shi Allah kuma ya maimaita mana Allah sanya albarka wassalamu alaikum wa rahmatullah

gane karanta ya sake dawa ya ci gaba da karanta domin ka samu shekaru da yawa tana abu duk mutum ne mutum ya kuma ya ko ya ka muna wani shi ma za mu ba shi ko suna wani su ne amma da kawai su shi a ran mai nan samun albarka da abin da ya ke. Nasu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu daman ikon azumi da salloli muna fatan Allah wani sarki ya amsa mana addu'o'i da muka yi Allah ya amsa mana damuwoyi da muke da shi Allah wani sarki ya yaye mana ayyuka da aka gabatar na alkhairi Allah wani sarki ya amsa mana shi wannan bawan Allah abokinmu wanda yake ta kokari a wannan matsalaci malam dalhatu muhammad tukur allah ya saka masa da alkhairi ya yi iya abin da zai iya yi addu'an da za mu masa shi ne allah ya tabbatar da shi allah kuma ya karbi ayyukansa a manyan nai guda biyu da na samu a shek isa taliyawa hafizahullah a shek eh, albali baba liman hafizahullah mutane ne wanda idan sun zo wuri inda muna da tunani ɗayan su yi magana ɗaya ɗora to shi kenan ba bukatar wata magana wannan shine maganan gaskiya in gomin house aka je wata matsala ta taso ko a masallaci ko a menene kullum ni idan ɗayan su yi magana ɗaya sai in ce ba da saboda abin da Allah ya sanya na albarka tattare da su sun tare ma wannan garin abubuwa masu yawa Allah ne kawai ya sani ba lokaci ne da zan yi ta faɗan maganganu a kansu ba amma wannan shi ni ne shi ne a zuciyata in sun zo wuri ba na bukata ni ne magana ba na bukatar ma wani magana ba na manta akwai taron da muka je da su da alƙali ba bale ya magana aka ce malam yi. yana gama na gaya abokina na ce an gama magana ba duk abin da zai biyo bayan maimaici ne da rudani saboda haka muna musu fatan alkhairi malam Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarku muna jin daɗin ganin fiskokinku Allah ya kare ku daga dukkan fitina duniya da lahira zuriyarku Allah ya albarkace ta mu ɗaliban ɗalibanku ne

dama kama ne masu kuma kaya wani ya yi wasu yi ya wadata da kuma da su ga kuma da kiri ya kware masu da ya ga alhamdulillah ya yi ga alhamdulillah Allah sa da da kuna ne kawai bunku amma kokari ai rage da a insha Allah ya wuce kwana ashirin da bakwai yana ta fassara wannan ayi wallahi kullum aikin na aiki ne da wahala aiki ne mara sauki ko kaɗan duk wanda ya ɗauka yake yi wallahi wahala yake sha a wani da wannan na farko yana tsoro ne ba daidai ba yana tsoro ne ganganci yana tsoro ne sa son ransa yana tsoro ne ƙarya yana tsoro a ce yau ya tsaya kujera a majalisi ko a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba daidai ba wani abin tsoron kadai ya kai sa ba da haka na amma malam ya tsaya yana kai wannan ne ka cire da samu yana karanta mana so insan ne ko kiyama Ta suna kiyama da haka na mun san darsa sosai mun ji labarin da kiyama mun ji labarin ko wuta Allah ta rage da ita mun ji labarin aljanna Allah ta sa mu da rayuwa kaga malam Talha sani na da shi shi ma yadda na san malam Arama Ahmad Musa shekara kusan ashirin da tara san duka lokaci ne shi ma ana da kuma da yake fafa ka kokar da shi don kusan shekara talatin da dan sama Allah ta samu da kuma nan Allah ban da saka da kai ne kuma Allah ya kare imani ana ya kare tabbatar da kai a cikin wannan al'amura da take kuma Sheikh Imam تفضل مع الدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتا ga Allah ubangijin talikai mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan rana ta 27 ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya har kullum nakan ji daɗi ina zaune a tsakiyar iyaye kakanni wannan rana na rufe wannan karatu babu abin da muke fata face mu ci gaba da musu addu'a Allah ya saka musu da gidan aljanna kullum na kan yi maganan rufe karatu sai ni mutane biyu ne suke rufe mini karatu shi yasa ba a karatu ma a rana in muka yi karatu jiya mun rufe karatu tukan yadda malam ya faɗa da kamar yadda kuke ‘yan samarin da suke gabana da ba su ci shekara goma ba haka mahaifina yake ɗaukan mu ya ce ku zo mu je wajen karatun malam zai je da mu ya zauna da mu mu ji karatu sai gashi an waye gari an ce wai ni ne ni ma zan yi karatu wannan abun na ji nauyin shi matuƙa amma duk wanda na tuntuɓa sai ya ce ka yi ka nemi yardar Allah kowa ya ce ka yi ka nemi yardar Allah wasu daga cikin manyan malamai suka ce kowa da haka yake farawa kar ka faɗi abun da baka sani ba kar yi abu don ka burge kar ka faɗi kuma abin da ba ka da ilimi a kai abin da baka gane ba ka tuntuɓi abokanka abokan karatu in ya fi ƙarfin ku ku tuntuɓi malumanku duk abin da za ku yi kuma ku yi shawari wannan cibiya ta masjidil umma ko me za a gudanar na kan tuntuɓi ɗaya daga cikin yayanmu a shek malam usman isa taliyawa za mu yi abu kaza sai ya ce a yi shi yasa duk karatuttukan da muke ba mu taɓa fashin karatu ba wallahi bisa ga yanda yake yi ne da yanda yake koyarwa wanda na fi tuntuba shine a Sheikh Muhammad bin Usman Gombe ko ruwa ake zai karatu sai ya ce malam yakan ce mishi ya yi karatu saboda wataran baya ne to kullum abin da ake dubawa ka yi wataran baka abin da kai kuma shine naka muna roƙon Allah ya wa rayuwarsu albarka Allah sa mu wanye lafiya kamar yadda muka saba wannan shekarar mun ci gaba da karatu alkur'ani mai girma na tarjama a cikin wannan wata mun yi karatu na mata karfe tara zuwa goma tsawon kwanaki ashirin da hudu wanda a nan ne muka karanta ayoyi arba'in da hudu cikin suratul baqar daga aya ta sittin da bakwai zuwa aya ta ɗari da tara muna roƙon allah maɗaukakin sarki abinda muka karanta Allah ya sanya mana albarka a ciki abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana sannan kuma karatu na maza mun yi karatu cikin kwanaki 26 wanda mun karanta surori guda uku mun shiga sura ta hudu muna aya ta hudu jiya kenan wanda insha Allah bayan sallah ba juma'ar farko ba juma'a na biyu za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba mun yi karatu cikin suratul mursalat da kuma suratul muddathir da kuma suratul qiyama wa'annan mun yi su ayoyi mun samu ayoyi ayoyi 125 cikin suratul mursalat mun karanta ayoyi 50 cikin suratul insan mun karanta ayoyi 21 cikin suratul qiyama mun karanta ayoyi 40 cikin suratul muddathir mun karanta ayoyi guda hudu muna roƙon Allah abinda muka karanta ya amfanar da ni da ku baki daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana muna amfani da littafin safatul tafasir na babban malamin Muhammad Aliyu Sabuni ba komai bane sa muke amfani da wannan littafi saboda takaitaccen bayani da yayi kuma muna kokari mu koya akai mu goge akai wanda in Allah ya kai mu za mu iso littafin da mu suke na Raddul Azhar wannan littafi ne babba sai wanda ya goge zai iya amfani da shi amma sai muka samu wanda muke kokari tsakanin abokan ilimi abinda ba mu gane ba mu je mu tuntube su su waye mana kai wanda inda ya fi ƙarfinsu kuma za mu iso zuwa gindin rijiya muna roƙon Allah saka da alkhairi duk ranar juma'a muna karatu tsakanin mangariba da isha wanda muna ci gaba da wannan tarjama na alkur'ani mai girma in muka shigo cikin watan ramadan mukan ɗaura daga inda muka ɗaya sai mu ci gaba na biyu ana darasi a wannan cibiya mai albarka ta masjidil umma na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake gabatarwa shine malam habib muhammad dangude shine mataimakin limami na wannan masallaci wanda a yanzu haka shi yake mana MC na wannan program din Allah saka mishi da halkai. sannan muna karatu bayan sallan asuba sau biyu a sati muna yi ranar litinin muna yi ranar alhamis ranar litinin muna karanta mai mi'atu hadis malamin ya sanya shi lil hibzi amma mu ba haka bane ba hada cewa muke ba muna tadabburi da abin da ke ciki kuma alhamdulillah mutane unguwan wannan ba abin da zan ce sai Allah ya kara muku albarka in muka yi sallah asuba ka ce ba mai motsawa haka za mu zauna mu yi karatu na minti ashirin wata ran sai a yi tambayoyin minti talatin sai ka gane karatun ya yi amfani kyau za mu yi karatu bai wuce minti ashirin zuwa sha biyar ba amma sai a ci tambayoyi akan abin da ake yin karatu wannan hadisai takattattu ne amma kullum hadisi ɗaya muke ɗauka ko mukan ɗauki sharhi na hadisi mu bayani ba bisa ga ra'ayi ko fahimtar mu ba bisa ga fahimtar magabata Allah sa wanye lafiya sai ranar alhamis muna karanta littafin fiqhul muyassar wa adillati min alqur'ani was sunnah na Sheikh Yusuf Mahmud Abu Aziz wanda kullum muna ɗaukar sutura guda ɗaya sai mu yi bayani a taɗaice muna yin shi kuma amaliyan ga abin da aka ce ga kuma yadda za a yi shi mafi yawa karatun da muka yi muna hakaitowa ne daga karatun zaure da babanmu yake yi ranar lahadi in muka zo kan gaban sai mu ce ai ga abin da ya ce mana ga yadda za mu waɗanda ba sa zuwa zaure sai su ga karatun ya zo musu sabo wa'anda suke zuwa dole kuma karatun ya riga da ya zo musu tsoho wanda yake sabo sai mu tsaya mu kare musu bayani a kai Allah ya ci gaba da amfanar da mu da su wannan albarka da muke samu na wannan karatuttuka sai tsarin sallar tarawihi da tahajjud na wannan cibiya mai albarka kullum muna karanta ana sallar tarawihi kowane raka ɗaya shafi ɗaya kowane rana ana yin izu guda wannan ya yi daidai da alhamdulillah dattawan unguwan nan da muke sallah da su sun daure, sun jure tsayuwan baya gagaransu wanda tun shekarar da ya wuce haka muke har wannan shekar sannan in muka zo sallan tahajjudi sallar dare mukan yi izu uku ne kowane raka ɗaya rubu'i guda ɗaya kuma alhamdulillah kamar yadda malam habibu ya faɗa ɗaya yadda ya san malam ahmad sama kusan shekara talatin to ɗaya daga cikin limaman mu na wannan waje akwai ɗansa muhammad ahmad musa da kuma malam umar ina dan makwabta da wannan masallaci allah saka musu da alkhairi allah biya su da gidan aljanna sun jajirce tsayawa wajen ba da gudunmawa da yadda ake sallah a cikin nishaɗi tarawihi da muke yi muna yin shi ne a matsayin sunansa na tarawihi yadda malamai suka faɗa an samo shi ne daga kalmar raha da kalmar hutu in muka yi raka biyu sai a huta shi sa dattawa za su jure in aka sake biyu sai a huta in wata ran kuma ana cikin nishaɗi sai a yi hudu sai a huta kuma alhamdulillah wasu bayan Allah sun kawo gudunmawa na ruwa in aka yi sallah sai a kawo ruwa in aka yi a biyu sai a sha ruwa in aka sake biyu ko hudu sai a sha ruwa to muna roƙon Allah saka musu da alkhairi kuma insha Allah haka haka muka fara karfe 1 mu tashi karfe 3 na dare kuma ba ma amfani da sifika a waje wannan shawarwarin iyayenmu ne da suke ɗaura mu a kayi ba za mu yi ibada don mu cutar da wani ba in za mu cutar da wani wallahi gwamma ba mu kwata-kwata mukan yi iya ƙoƙarin mu bisa ga shawarinsu sifika iya cikin masallaci wanda yake kan layi ma ba zai ji ka ba ko a nan kake bakin titi ba za ka ji ba sai kana cikin masallaci za ka ji saboda akwai dattawa suna buƙatar bacci suna buƙatar hutu akwai waɗanda yara ne kana kunna spika ka gigita su iyayensu sun gigice ka ɗauki alhakinsu amma mu duk abin da za mu muna tuntuɓar magabatanmu kuma insha Allah muna tafiya akan hanyar da ya kamata abu ta ƙarshe shine godiya ina gode wa Allah maɗaukacin sarki da ya taimake ni wajen jurewa da jajircewa cikin ayyukan da aka ɗaura mini ba komai bane kuma addu'an da iyaye suke yi ne ina yi wa Allah godiya Allah ya tabbatar da mu akan abin da muka ɗauro a kai na yi sallan juma'a wannan shekara na yi sallan juma'a sau arba'in a wannan masallaci sannan kuma ba ran da muke da karatu zan yi fashi babu shi sai ran da na tafi na yi tafiya zuwa garin jos ina karatu kuma alhamdulillah na kammala ba komai bane kamar yadda na faɗa bisa ga addu'a da shawarwarin iyayenmu su ma muna musu addu'a Allah sa mu wanye lafiya ina yi wa Allah godiya bisa ga bani lafiya da yayi da kuma jurewa da kuma haƙuri kuma ina roƙon shi ƙara min haƙuri da kuma juriya cikin gabatar da waɗannan ayyuka za ka ji akwai karatu sai ka ji kasala za ka ji akwai karatu sai ka ji akwai uzuri amma ka za ka ajiye komai don ka zo ka sauƙi abin da ka ɗora kanka abu na biyu godiya ta biyu shine ga wanda ya asasa wannan waje dr aliyu modibba umar ɗan muran gombe allah saka mishi da alkhairi malam ya gaya mana duk harafi ɗaya in ka karanta na alkur'ani wanzu Allah ce kana da lada guda goma yana can yana zaune iya kwasan lada iyayensa suna can cikin kamari suna kwasan lada malam ya ce mu yi koyi kullum ka ga me za ka dasa ni alkhairi don ka amfana ka amfanar da iyayenka wannan abun koyi ne Allah ba mu ikon koyi da su na gaba ga waɗanda suke jagorori wanda muke tare da su alhaji ya yi hambari yariman wazirin yariman gombe marigayi allah ji kansa allah gafarta mishi da shi da mataimakin shi alhaji abubakar usman alkali a jiyan gwana wa'annan jajirtattu ne duk abin da na kawo na shawarin ci gaba za su ce ai ba su taɓa ce in kawo abu su ce a'a ba saboda fatan su a kawo ci gaban abu in na ce zan kawo abu ma sai su ce a ƙara ina fatan itikafi mu takaita mu yi mutum ashirin wancan shekarar mutum sha tara muka yi suka ce a ƙara yanzu muna da yin itikafi mutum talatin da shida kuma alhamdulillah duk abin ya kamata a tanada musu sun ba da gudunmawa an tanada musu na abin ya shafi na amfani da abin da ya shafi abin za su yi duka wannan cibiya ta tsaya ina miƙa godiya gare su Allah saka musu da alkhairi kuma ina ba dan su ƙara ƙarfafa ni wajen gabatar da ayyuka duk abin da za a kawo don ci gaba su ƙarfafa ta hanyar yadda za a yi shi hanyar yadda za a yi shi a ga kuma cewa an yi shi Allah saka musu da alkhairi ba zan manta da waɗanda nake tuntuɓa a wajen karatu in na samu abin da min cirjiya kama daga kan malam Ahmad Musa da kuma malam Suleiman Abdullahi Musa da kuma malam Muhammad Bello da kuma shi na'ibi malam habib muhammad da kuma malam muhammad bin usman waɗannan bayan allah in abu ya shige min duhu na kan tuntuɓe su don mu warware musamman shawarwari wajen abin da zan yi babu yawa malam ahmad saboda ina ƙarƙashin shekara hudu a can masjid burhan masallacin cikere da na ce za mu yi abu kaza zai ce je kai da na ce ayi kaza zai ce je kai da haka wajen ya ci gaba da haka waje samu ci gaba abu baya yiwa sai an samu haɗin kai kuma sai an samu goyon baya daga wajen shugabanni ina musu addu'a Allah saka musu da alkhairi sannan kuma gaba ta biyun ƙarshe lokaci yayi a matsayina na mataimaki na sakatare na zauren ilimi na alƙali Usman zauren ilimi wanda malumanmu ne suke gabatar da wannan zauka in ga na yi fashi a wannan zaure to bana gari ne kuma ba don komai ba don kaina ne saboda amfanuwa da nake yi a wannan zaune an naɗa ni sakatare ina da damar yin ce baran zo ba amma ba na fashi kuma duk randa wasu su baya nan mukan saka darasi saboda mu cimma burin abin da yake haɗa al'umma in aka ce yau ba karatu to wani satin zaka samu attendance zai zanto yayi karanci amma in har mu haɗu mukan gabatar da darasi akwai malam Yahaya Bello mukan gabatar da shi in baya nan ni nakan yi darusa. a irin wannan muka saka littafi addu'a wallazi la yuraddu wanda wannan littafi na addu'o'i ne siffofin yanda ake addu'a da yanda za ka yi in za ka roƙi Allah wanda in kai addu'a addu'ar ka ba za a dawo maka da shi ba wanda yanzu mun kusa gama wannan littafin da yardar Allah maɗaukacin sarki kuma da yawa sun yi amfani da shi a cikin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abu na biyun ƙarshe Shi ne waɗanda suke ba da gudumawa maza da mata wajen gani wajen nan ya ci gaba akwai su waɗanda ba za su kirgu ba kaɗan daga ciki akwai alhaji yahya umar barambu akwai alhaji naziru mustapha akwai su ga sunan da suna da yawa ga sunan suna kewaye a nan unguwa da yawa wanda in sun ga abu ya taso na alkhairi za su yi magana su ce me yasa ba za a gaya musu ba wani abu alkhairi na wannan masallaci in abu ya taso mai masallacin zai ce a yi kuma zai ba da kuɗi a yi sai wani ya ce me yasa ba za a gaya masa ba shi ma a gaya masa mana ya yi in abu ya taso in aka ce za a yi a jiya sai ya ce an yi ba zai ma bari ba in muka yi magana sai ya ce ai ladan kowa nima shi yake to wannan yana sa waje ya ci gaba kuma alhamdulillah Allah ɗaura musu akan mizani magana ta ta ƙarshe shine ina addu'a da fata alkhairi ga iyayenmu malumanmu musamman waɗanda suke gefe na dama da hagu Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka ba za mu gushe ba a wannan cibiya face muna neman shawarwarinsu ni nakan gaya wa alhaji yi hammari da alhaji abubakar a matsayin in nai ba dare ba suna ga ba dare ba to su tuntube su su iyaye ne a wajena Allah ji kan mahaifina ba abin da zai siya tuntubi malam Usman Isa Taliyawa kuma yakan gaya mana zai yi abu kaza ga abun da malam ya ce to da ya faɗi haka mun yi shi ko muna da shawari aka sai haka in ya ce sun riga sun riga da malam to ya gushi to muna fata Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah sa mu wani lafiya hada ma indi wa billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. hanyoyin magana magana zuciya sosai mun je da gugurma da aka yi tun daga farko masallacin nan da da ya mataki da kuma wannan sun a wannan masallaci a wani mutum ke ko da da abubuwa da lallai in ba a samu jami'cewa ba irin da shi imam ba tabbas za a kai da haka ba amma ba shi kare ba na ibansa wanda suke kan musalawa da sauran wanda suke yanke a masallaci da suka kai suka yi da cewa shugabanci shugabanci ba a son a Najeriya da shugaba A in ya faɗa a ce a yi gere a bi shi musamman gere a yi kata kawai ko wanda ra'ayinka ya yi saba da hakan nan nashin ciki za a yi saboda me yasa hakan na kawo ci gaba yana ƙara da kuma kuma a kan yi gajina ana samun albarka ya yi makayan kokari an tafsiri an da abin da ya dace an sa manya gaba an nemi shawarar su kuma an samu shawarwari daban-daban kuma ana ganin fa'idan hakan nan muna fata da abin da ya gara faidi ya gara barka ya gara kuma mun shi gaba lalle da ƙarshe iya mu nan kuma ba ma kushewa ba ce muna musu addu'a saboda kalamar ala yadaihima gunasun kafir adadi. غير معدود فجزاكم الله وجزاكم الله عنا كان لذلك. امين.